الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما لاح صباح عيد وأسفر الله أكبر كلما لاح برق وأنور الله أكبر كلما ارعاد سحاب وأبطر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الحمد لله الذي سهل لنا الصيام والقيام ويسر الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر الحمد لله على فضله وإحسانه وحق له واحد أحد سبب أن يشكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام وأفطر صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهر وعلى أصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات فنعم الصحب ونعم المحشر وعلى التابعين لهم بإنسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون لقد أتى شهر رمضان وانصرف وانصرفت معه أيامه ولياليه لقد ربح فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون فهنيئا لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا ويا خيبة من ليس له من صومه إلا الجوع والعطش وليس له من قيامه إلا السحر والتعب هنيئا للمقبولين وجبر الله كسر المحرومين وخفف مصاب المغبونين أجل لقد مرت ساعات رمضان وأيامه كالبرق الخاطف والحلم الجميل العابر سلام على الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزمان سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أمان لئن فليت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بطاني أيها المسلمون الصائمون تقبل الله صالحكم وغفر ذنبكم وعاده علينا وعليكم بالخير والمسرات أعمى أعواما وأزمانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هو مسلمين يوم تكسل على جيريا دمالي دشادي دكوت ديفوار دإثيوبيا أسسوا دي أريبيا دمتي يوم أسس المسلمين مسمى نينتي قبل الأشياء wasu ƙasashe kamar India, da china da australia da malaysia da indonesia da bangladesh da brunei da south africa da misra su kuma sai gobe za su yi sallah muna da Allah ya karɓa mana wannan ibada ya sa muke yantattun bayansa waɗanda ya gafarta musu abin sha'awa game da ganin watan bana a saudi arabia mun ga yadda aka yi fira da mutane ta waɗanda suka ga wata kuma suka yi bayani daki-daki irin na ilimi sun ga wata karfe shida da minti goma rana ta faɗi karfe shida da minti sha mana minti bakwai kafin faɗuwar rana a wani mawuƙai da ake kira sadir wuri ne mai tudu sannan sun yi amfani da na'urori na hangen nesa kuma sun yi bayani ga inda wata yake ga inda rana take ga inda yake fuskanta muna fata a nan gaba masu hali su kama maka rufin ganin wata a najeriya wanda yake karkashin da alfarwa cin musulmi a kai musu irin waɗancan manyan na'urori waɗanda ci gaba ya kawo don a tallafa ma wanda aiki da ibada mai muhimmanci ya ku ɗan musulmi bayan da muka gama watan azumi yana da kyau mu yi tunani darussa don muka fa'idanta daga cikin wannan wata wani karatu muka yi a cikin wannan daura a cikin wannan kwas na wata ɗaya da muka shirya ma kanmu mu yi bayan wucewar ramadan wani irin tasiri ramadan yake da shi a kanmu shin kana da labarin cewa ba lalle ne shekara mai zuwa war haka yanzu kana duniya ba kowace shekara muna ban kwana da wasu ɗan uwanmu wata rana kuma mu ne za a yi ban kwana da mu akwai ƴan uwanmu da dama waɗanda muka yi bikin wannan idi da su a shekarar bara amma bana ba mu tare da su a shi daga wata ramadana ɗin nan muka rasa Sheikh Sa'id AlHassan hassan Jirgir sai da cikin fitattun malaman da'awa na Najeriya wata ɗaya kafin sa ranar shida ga Sha'aban mun rasa Sheikh Ishaq Yunus Al-Madani wanda muke muke lakabi da mufti kanatin Afrika mai fatawa a Africa TV a nan Sokoto mun yi rashin dallacin Sokoto uban ƙasar tudun wada gadda fara azumi a cikin watan bakwai na bara mun yi rashin sarkin kudin fifawa Alhaji Muhammadu Tambari muhammadu buhari tambari mon a august wanda ya biyo sa yan ta'adda suka kashe sarkin gobir na gatawa isa bawa a cikin wani yanayi mai ban tausayi da ban takaici lokaci guda a farko wannan shekara mun yi rashin wasu matasa hazikai guda biyu likitoci wanda hatsarin mota ya rutsa da su a nan hanyar jiga dr abubakar shehu da dr anas cika membobin cibiyarmu ne masu himma matuƙa kuma an share shekaru masu yawa muna yi tikafi tare da su a wannan masallaci na abu huraira allah ya gafarta musu baki ɗaya babban darasi a gare mu cikin waɗannan rashe-rashe shine mu sani cewa dukkanin mu za mu mutu ko mun shirya ko ba mu shirya ba da haka ya fi dacewa gare mu kowane lokaci mu zama cikin shiri allah ya sa mu cika da imani allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd in uwa hakika ne masu lura suna ganin karuwar yawaitar kashe-kashe a wannan ɗan tsakani da muka fice mu duba cikin watan ramadana ɗin nan kawai a ranar farkon watan azumin nan wani ya kashe matarsa a kan abincin buɗin baki a cikin watan azumin nan wata mata ta kashe kishiyarta a kan ruwan zafin kunu ta watsa mata ruwan zafi hatta mutu hallahira a cikin watan nan na azumi wani malami ya kashe ɗalibinsa ya ce gaban jikinsa yadda wani sa tsotsai ya kashe shi amma ya cire gaban ne don ya ɓadda saukewa kamar wato ɗan kwalf ne suka kashe shi a jihar jigawa wata amarya kwananta talatin da biyar da aure aka isko cikin gidanta an kashe ta an sassare ga jikinta a tsakiyar watan nan na ramadana da ya gabata yan bindiga suka ɗauki ɗan uwanmu alaranmu na faskare wanda ya zo garzo a yanzu a gasar da ake a watan disamba na shekarar bara a duk jihar kebbi an fara rage raɗin an kashe shi tare da mahaifinsa da uwansa amma alhamdulillah shekarar jiya bunga wani bidiyo da yake nuna allah ya kubutar da su a wannan satin na ƙarshen azumi kuma kwatsun sai muka tashi da labarin cin zarafi da kisan gila da matafiya goma sha shida yan arewa masu dawa hutu sallah jihar edo yan sa kai sun tare shi sun gansu da irin bindigogin na harbin tsuntsaye kai kai suka buɗe musu wuta suka kashe su kuma suka kone su ƙurmus a cikin motar kallon bidiyon nan bayan Allah ba ya da kyau ko kaɗan ba ya da daɗi a cikin har da wulaƙanta alƙur'ani da yayya gashi abin takaici wannan ba so na farko ko sau na biyu ne ke ne ke faruwa ba abin da ya fi wannan ban takaici shi ne irin wannan kisan za ka ga duk lokacin da aka kashe ɗan kudu a arewa to mutum guda ne kuma ya ƙetare jallayin musulmi mana ya gaji manzu Allah sallallahu alaihi wasallam amma a duk lokacin da ka kaji an kashe ɗan arewa ko 'yan arewa a kudu ko a wani yanki wanda ke da rinjaye waɗanda ba musulmi ba irin Jos to za ka isko haka tuddan aka kashe su babu laifin da suka yi sannan a yi musu kisan kiyashi ba mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ba sabin da yake wannan takaici shi ne martanin da yake biyowa baya idan ɗan kudu ne aka kashe ya tsallaka jallayi za ka ji manyan ƙasa daga kowane ɓangare sun yi ruwa sun yi tsaki cikin lamarin su kan da su kuka da su amnesty international da ire su za su ruɗe duniya kuma namu manyan za su kama musu za ka ji wani gwamna ko wani sanata ko wani babban mutum ya tashi daga arewa ya tafi zuwa jaje da ya yi fama ƙura ruwa yana ‘yan kame-kame watakila haddace yin biyan su biya amma idan irin wannan ta faru in arewa ba za ka zo aljini ko nuna damuwa ba sai ana cikin gida yanzu ni dai ko uffar manji gwamnan ya ce ba wanda zai sanya ma al'ummar mu akan wadan kisa na gila da aka yi wanda babu gayar babu dalili na biyu kuma abin takaici shine aman wannan labari da kafafen watsa labarai yanzu irin wannan kisan na ido bai ko kai channel tv ko arise tv ko sahara reporters su tsaya su wani shari a kansa a ba irin wancan na farko idan ya faru za su ruɗe duniya da shi har sai amerika da ingila da sauran ƙasashe su san ana wata fitina a najeriya to shi ne al'ummar musulmi muka zama wulaƙantattu a haka abu na uku wanda kuma shi fi takaici da damuwa shine daga ƙarshe babu wani mataki na hukuma mai ƙarfi da zai biyo baya bayan kafa kwamiti wanda ƙarshe ba za ka kuma ji ba kisan janar alƙali a 2018 da wasu matafiya a zuwa a 2021 kisan masu zuwa mauludi da na 'yan rani a hanyar kusa dawa arewa irin wannan lokacin sallah duk an shayi amma babu wata natija mai ba da izina da razanarwa don kada gobe a ƙara muna kira da hukumomi su ji tsoron allah wajen ta'amuli da irin waɗannan kesis a tabbata masu laifin bayan an yi bincike an yi musu abin da zai tsoratar da wasu ya hana su ta irin wannan a akan barantattun mutane jawabin ofishin nsa ya yi kyau matuƙa a wannan karon haka ma na ji jawabin gwamnatin kano da na sanata kawo sumaila amma dai muna fatan aiki ya biyo bayan waɗannan jawaban waɗanda aka kashe kuma muna roƙon Allah ɗauke rahama gare su da kuma jikinci iyalansu game da tashi tashin hankula a Najeriya wajibi ne mu jinjina ma nasarorin da Allah yake ba jami'an tsaronmu suna ta karkashi yan ta'adda suna daƙile kaifin ta'addanci su musamman a Nijar Zamfara amma dai har yanzu akwai buƙatar a ƙara ƙaimi akwai kuma bukatar mu ci gaba da addu'a Allahu asbar Allahu asbar Allahu asbar la ilaha illallah Allahu asbar Allahu akbar walillahi ham. in wa musulmi malamai sun yi aikin su a cikin wannan wata na azumi da ya gabata malamai sun yi faɗakarwa sun yi wa'azi sun karantar kuma kamar yadda aka saba ko wacce shekara ce wani ya tsokano wata fitina wadda za a mai da hankali a gare ta wani shehun malami a abuja ya tashi maganar kawo shakku game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khabaru ahad khabaru mutawatir zanni subut qati subut zaratan sunna daga ko'ina sun tashi tsaye sun ba ta kariya sun wayar da kan mutane haka su mabiyan sun zuciya da bidiyoyi sun tashi haikan don goyon bayan waccan bidiyar da falsafa ana cikin wannan kuma sai wata matsala ta tashi bullowa ta wani mawaƙi jahili wanda yake cewa takalmin manzon Allah sun fi kowa wannan kuma sai ta zama wani sabon mawdu'i aka dan ana tarjima a kansa ƙarshe dai har an fito da wata rana wai ranar takalmin manzon Allah wadda a cikinta aka yi rani wai ana jinjina ma takalmin manzon Allah nan gaba kuma sai a yi na rigar manzon Allah a yi na takwazin manzon Allah wataƙila ma a yi na abin da ba taɓa yi ba shi ne na tazuwan manzon Allah to irin waɗannan abubuwa yana da kyau malamai su daina bari ana ɗauke musu hankali ga abubuwa waɗanda ba su ne abin da ya kamata karantar da mutane ba daga cikin abin da na lura da shi a wannan in ƙarshe-ƙarshen nan shi ne bunƙasar bidan ƴan ƙalaƙasir masu kiran kansu ƴan ƙur'ani zalla sun yawaita a wannan shekara a ƙarshen azumin nan ma wani cikin ya yana faɗi babu wata laimatul ƙadar zuma gada banza ce dr ibrahim jalo jalingo da professor sani lidiyar ilimi da matasan malamai irin su Sheikh Musa Asadu suna da malamai da yawa su yi ta faɗakarwa a kan wannan kuma wajibi ne mu tashi tsaye domin abin da muka raina zai yi tasiri wallahi zai wargaza addinin wasu ya halaka su sai su ta game da tattalin arziki a wannan shekara in uwa musulmi wajibi ne mu gode ma Allah bisa ga saukin da aka samu na abinci daidai da yadda aka zata da mun gode ma Allah Allah ya tsara mana ita dai gwamnatin baba Bola Ahmad Tinubu kullum sai kullowa take da tsare-tsare da sababbin dokoki ba su barazana ga jin daɗin talaka wannan sabuwar doka haraji alhamdulillah malamai musamman tare da sauran jagororin al'umma sun tashi tsaye kuma an daƙile kaifinta an zartar da ita amma ba tare da yadda za ta yi illa ga al'ummar najeriya ba baba bola ahmad tinubu a fahimta ta yana ta koya ma 'yan siyasan mu na arewa yadda ake son ake siyasa yanzu ya sayi Legas ita ce alƙiblarsa babu abin da ke da muhimmanci a wannan gwamnati kamar inganta Legas. ita kanta wacce sabon doka haraji asali muna yasa don Legas aka yi ta ma'aikacin da ake ɗauka daga Abuja ana maidawa Legas don rayar kan ne shekaran jiya cikin azumin nan ji an gaba karanta dokar ƙirƙiro sababbin ƙananan hukumomi a jihar Legas ita kaɗai ba sani ba ko an zaratar da ita ko ba zaratar ba ban ci gaba da bin labarin kada ku yi mamakin baba bola a musulmu wannan shi ne abinda sardauna ya yi ma yankinmu ya ɗaga ta a wancan lokaci kuma wannan darasi ne babba mai takin kowa ya samu rana ya shanya garinsa wanda ya wulakanta nasa shi awwawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd dan wa musulmi Allah ya taimake mu mun sauke nauyin ibada azumi da ya dora mana da yawan mu mun samu sallolin tarawihi da tahajjud wasu mu ma sun tafi sun umra ko sun yi itikafi kuma mun yi amfani da wannan watan mun yi addu'o'i na samun zaman lafiya da samun makasar mu ci gaba kuma mun yi amanna cewa Allah ya amsa mun yi sadakoki don neman yarda Allah da samun sauki ga wannan ƙasa mun tallafa mu marayu a cibiyoyin tasiri da yawa a ƙasar nan a wannan cibiya mun tara kuɗaɗe da abinci da kayan sawa na sama da naira miliyan talatin da uku kuma alhamdulillah mun isar da su inda ya dace al'umma da yawa sun samu sauƙin rayuwa a dalilin wannan tallafi da kuka bayar kuma suna nan suna yi iri cikin nishaɗi da jin daɗi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya ku wa musulmi mu tashi zuwa cikin abinci da jin daɗi da gode ma Allah da sada zumunci Allah ya sake haɗa mu baɗewar haka cikin aminci da ƙoshin lafiya Allah ya karɓi aikin mu Allah ya kawo mana aminci a wannan jiha da wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd